بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وجن تعليقي دكم ترجمة na baitukan mawakan jahiliya da muke yi ashabul mu'allaqat wanda yau insha Allah fara mu'allaka ta Labidu ibnu Rabi'a al Allah ya a gare shi wanda ya musulunta lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya yi tsawon rai har ya rasu a amul jama'a shekara ta 40 ko 41 ya rayu kusa ta shekara 100 da wasu sun ce da biyar sun ce da 50 wasu sun ce kasa da haka almuhim da ya rayu rayuwa mai tsayi a waƙarsa na ɗaya daga cikin mafiya kyawun waƙoƙin jahiliya kuma dama mutum ne mai girma da daraja waƙar tasa ita ma tana nan a bahar tsawil wacce take mimiya ce ba da ha'un ha'ud damir almushba'a don haka za ka ga muha muha muha ne kuma mimun din tana da rufu'a za ka ji yana cewa afatid diyaru mahalluha fa muqama afwal na ce wai tana ba a bahar tsawil take ba na saba da waƙar imrul qais da talabi da wani rabi'a wannan su ne a tsawil yake cewa afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها بمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها رزقت مرابيع رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرضت فوقهن وشامها فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالدا ما يبين كلامها عريت عريت وكان بها الجميع فأذكروا منها وغودر نؤيها نؤيها وثمامها شاقت كضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها تو a wannan sune baitukan da ko wasu daga cikin su da zamu yi nazari a yanzu za mu ji labid ibn rabi'a ya yawaita ambatan sunayen gurare ya yawaita ambatan wahalar rayuwa ya yawaita ambatan takaici ya yawaita ambatan abubuwa da yawa wanda yake cewa afatid diyaru yace addiyaru unguwa shine addiyaru unguwar da mutane suke zaune wanda mutanen nan yawanci akwai alaƙa ta siyasa saboda jagoransa ɗaya ko ta jini za a ce dangin kaza to shine addiyar inda mutane suke rayuwa amma asali addiyar jam'i ne na kalimatu addar addar kuma shine mahallin yaskunu fihi banu adam wa illa amma addiyar ɗin da ya faɗa yana nufin inda masoyiyar sanawar take to ya ce afat gaba ɗaya wurin ya goge mahalluha ko kuma mahilluha inda take zuwa wato ta ci rani a wurin famuƙamuha da kuma inda take zama zama na dindindin so da akwai inda laraba suke zuwa ruwa ya ƙare su zai zauna tunan ne mahalluha ko mahilluha inda take sauka domin cin rani saboda ba ruwa ba abin kiwa inda suke eh, nan bakunta suke yi to kuma sai ta dawo fa muqamuha muqam ko asali kalba ce daga aqama yuqimu muqaman ay mahallul qiyam kenan ko kuma qama yaqum maqaman kuma dukkan su lugha ce fasiha kamar yadda an karanta ya ahla yasriba la muqama lakum kuma an karanta la maqama lakum to afatid diyaru mahalluha fa muqamuha biminan anan wani gari da ake kiransa mina wanda a yanzu yana nan ana ce masa wadi muniya ko wadi man'a yana can a yankin najid ba mina ta ta hijaz ba wacce take harami wacce take makka ba wannan ba wannan wata mina ce ta daban allah da za mu zo mu ji ta'abbada gauluha gauluha unguwar da ake kiranta gaulu ko kuma wurin da yake idan ka hango shi daga nesa sai ka gaya maka daban sai ka ƙaraso wurin sa'annan za ka gane yadda yake domin asalin alghaul shine canjawar abu kamar inda za ka hango ma daga nesa ka zaci ruwa ne sai ka zo ka tarar da ba ruwa ba ne daga nan ma ake kiran fatalwa da suna ghul a jam'inta ake ce musu ghilan kamar yadda yake cewa imrul yake cewa ayaqtuluni wal mishrafi madaji'i wa masnunatun zurqun ka an bi aghwali aghwal kenan ka gani jam'in ghaul to to amma anan wasu sun ce ghaulu din nan sunan wuri ne mai zaman kansa kuma haka ne a yanzu haka akwai wurin da aka samu tarihi a talabidin yake ishara zuwa gare shi wanda sunansa ghaul to shi ghaulun ba shi da nisa da inda matar ta zauna farijamuha to rijam ɗin kuma shine wurin da yake gangare idan gaulu ya zama tudu to rijam zai zama gangare amma da yawa malaman fassara ah, suna fassara mana ce ta'abbada gauluha farijamuha gauluha wurin da ake kiransa gaulu wanda yana da dangantaka da inda ta zauna farijamuha da wurin da ake kiransa rijamu ta'abbada wurin ga baki ɗaya ya yi shiru ya zama ba komai a wurin sai namun daji manya domin asali al'awabit su ne namun daji wanda ba ko ina ake samun su ba kamar yadda imanul qais yake cewa a jiradin ko jaradin قيد الأوابد هيكلي نكر مفر مقبل مدبر معا كجرمود صخر حطه السيل من علي to kaga kenan ta'abbada bi ma'ana tawahasha wurin ya zama ba kowa a wurin sai dabbobi shi gaulu din da rijab din dan haka ma sa saboda rashin bi da ake yi gaba ɗaya alamomin da suke nuna an zauna a wurin babu su ta'abbada gauluha farijamuha fa madafi'ur rayyani bayan gaulu da rijamu ma madafi'ur rayyan inda ruwa yake taruwa matattarar ruwa wanda a nan ne ruwa yake haɗuwa daga wannan kwazazzaban ya tura ya fada wancan kwazazzaban ya fada wannan kwazazzaban shine madafi jam'u madfa na arrayyan na dutsen nan na arrayyan wanda shi ma dutse ne sananne urriya rasmuha yanzu ga baki daya bugun wurin foundation din wurin wanda a shi ne in an gani za a gane cewa an zauna yanzu urriya wato an bayyanar da shi ana iya ganinsa khalaƙan gashi ya tsufa kama domin alwuhiyya silamu ha kamar yadda a bi kasar sin duwatsu ko dutse domina ya ɗauki alwuhiya rubutun da yake jikinsa kamar yadda duwatsun aka je aka kwambala rubutu a kansu in ka zo kana zuwa za ka ga komai daren daɗewa ga rubutun nan to haka ishi ma in ka zo daidai wajen madafi'un rayyan ɗin za ka hango alamomin zama da aka yi a wurin saboda haka yanzu akwai diyar gidaje da afat gaba ɗaya sun goge sannan kuma akwai rasun da yake madafi'un rayyan wanda shi a wurin ana iya ganin sa har a gane shi fa madafi'ur rayyani urriya rasmuha a khalaqan ya zama ya bushe ya tsufa ya tsufa amma dai gashi nan ana ganin sa kama damin alwuhiyya silamuha kamar yadda alwuhiyya rubutu damin ya zama yana nan an lamince shi yana nan me ya dauke shi ya bayyana da shi shine silamuha kujeru a afuwan duwatsun da ake rubutu a kai astilam kamar yadda kotor ya kashe yana cikin musallar shine ismu hijaratun silam wata qawmi salam sannan kuma sai yake tashi kuma sai as ya ce tana nufin gaɓoɓin jiki to amma gaskiya wannan kuskure ne shi yasa za mu ga Ibn malik bai kashi a cikin al'ilam ba da kuma ah, wannan takmil da ya na musallas don haka afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha fa rijamuha fa madafi'ur rayyani urriya rasmuha khalaqan kama ضمن الوحية سلامها سيكي تيوا دمن tajarrama ba'da ahdi anisiha dimanun wato alamu ne da suke nuna an zauna aure domin ce diman jam'u dimna addimnatu kuma shine kamar alamar tokan murhu alamar ƙura alamar gawayi da suke nuna dai tsibi-tsibi alamar wanke-wanke an yi wanke-wanke a wuri to su ne diman kowane ɗayansu ana kiransa dimna to dimanun ai hiya dimanun wato gidajen abubuwa ne da suke alamu ta jarrama daga baki ɗayansu ta jarrama ai ta suka yanke ba'ada an ahadi anisiha tun bayan tafiyar wanda yake ɗebe wa wurin cewa ita ce nawar da ta taɓa zama a wurin hijajun khalauna shekaru ne ga sunan sun shuɗe ko a inni uridu an unkiha in unki haka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani samaniya hijaj shekaru kenan hijajun jam'u hijja kenan kamar yadda yake cewa zuhair ibn abi sulma yake cewa ah, makastura menene makastula min ba'da 20 hijjatan ra'ayan araftu dara ba'da tawahhumi to yake cewa hijjajun khalauna shekaru ne sun huce halaluha gaba ɗaya watannin ash'urul halal su ne watanni guda takwas wa haramuha da kuma watanni guda hudun na watanni masu alfarma al-muharram ko kuma mu ce da zulhijja da kuma al-muharram sai kuma rajabu mudar alladhi baina jumada wa sha'ban to hijajun khalawna halaluha wa haramuha sai yake cewa ruziqat marabi'an nujumi wato amma wayannan kufai din an azurta su da marabi'an nujumi marabi' wato wato jam'u mirba wato shine ruwa na kaka to ai marabi'an nujum ai al'anwa'ur rabi'iyya taurari na damuna tunda a lokacin jahiliya suna danganta ruwan ne zuwa ga taurari to an azurta wannan gidajen da taurarin kaka waɗanda suke zub da ruwa a aƙidar mutumin jahiliya wasa baha wata ƙorrawa idi don haka sai wadaƙu ruwa na arrawa'idi ruwan da arrawa'id jam'u ra'ida arra'idatu kuma shine wato girgije wanda yake ɗauke da ruwa yana tafa yana tsawa to wasabaha bi ma'ana asabaha ya sauka a kan wannan gurin jauduha ruwan mai ƙarfi fari farihamuha da kuma wanda yake mara ƙarfi don haka aljaudu a ismu sahabatin jaudu sunan hadari ne jaudu sunan yunwa kuma kamar yadda kuturu da ke faɗa saha'un walju'u judun su kuma da kyauta da yunwa da ana ce musu judu don haka aljaudu sannan wasu mul'unuku jidu shi kuma wuya shi kuma shine jidu wal ajyadu tawiluha shine yace wal ajiyadu tawiluha wal jidu wal judu a can dai musallas saboda haka wato wata ƙurrawa'idi ruzikat marabi an nujumi an azurta gurin da taurari na kaka masu zubar da ruwa wa sabaha wata idi sannan ruwan sama wanda yake kunshi a cikin girgije mai tsawa ya sauka a wurin jauduha wanda yake mai yawa farihamuha da kuma wanda yake mara yawa riham jam'u rihima rihima rihimatu kuma shine al da'if ruwa wanda yake mara yawa wadaqu kuma da mafatar wadaqa ya kharuju min khilalihi ƙwallon ruwan da yake saukowa sai yace min kulli sariyatin wa ghadin mudjinin hadarin da ya sauka a wurin min kulli sariyatin duk wani hadari da kasan yana towa da daddare ya sauka a wurin wa gadin da wanda yake tahowa da asusuba da sassafe murjinin wanda yake lullube sama ya sa ta yi duhu wa ashiyatin da wanda yake zuwa da daddare ko da marece mutajawibin irzamuha wanda yana yi yana amsa wannan cidar da kwaran kwaɗan ko tsawar da take ana yin ruwan sai ka dinga jin wurin yana amsa wannan cidar al-irzam wato asali Shi ne sautin da taguwa take yi idan ta rufe bakinta wannan gurnanin da take afwan ta e taguwa kenan ta rufe bakinta kuma ta dinga yin wannan sautin shi yasa ake ce mata razma shi yasa zaka ji balarabe yana karin magana cewa la khaira fi razmatin la dirrata fiha babu alheri ga taguwar da za ta yi muku gurnani kuma ba za ta baka nono ba daman an zo tatsan nonon ne take yin wannan gurnanin to razma kenan to mutajawizin irzamuha ka ga wurin yana amsa wannan ƙarar ta cida da ake yi to kaga ko in kaji ana haka to ba ƙaramin ruwa ake ba fa'ala furu'ul aihuqani furu'ul aihuqani wato sai ta al ta ta, ta wato alayyahu na jeji ala sai ta yi tsayi saboda ruwan da aka saukar furur din shine ai usul al'aihuqani kuma shine kaman alayyahun daji aljarjirul barri wa atfalat bil jayhatayn ziba'uha sannan ziba'uha bareyin da ke wannan wurin atfalat suka dinga haifar ɗa bil jalhatayn a gefen wannan zazar aljalhatan shine eh, janiba alwadi aljalhatu janibul wadi gefen zaza din kenan to sai zanto alayyahu yayi ya fito kamar yanzu ne ka zo ka tarar da tafasa a ko ina da sarai dorai da sauransu sannan sai kuma ka zo ka tarar da hamma wato barewa ta yi da a wurin kai ka san ba a zuwa wurin wa na'amuha ai wa badat na'amuha sannan kuma wato jimina ma da take dajin da take wurin sai da ta mayi kwai a nan ya ce atfalat yana nufin abin nan riba'uha amma sai ya goya na'amu haɗin saboda kamar yadda kake cewa akaltu tamra wal ma ai akaltu tamra wa sharibtul ma kamar yake yadda yake cewa wa zajjatna al jiba wal ko wa zajjajnal hawajiba wai su kyawawan matan zajjajnal hawajiba sun jagirarsu wal uyuna kaga shi al'ainu ai la yuzajjaju inna ma yukhal wa kahalna al uyuna kenan to shi ne sai ce wal inu sakinatun a daidai lokacin da al'inu baka ne ko bana ke jam'in bauna sakinatun suna nutse a cikin kwanciyar hankali ala atla'iha ga sunan game da 'ya'yansu ba sa tunanin baushe ko mafarauci zai zo ya harban musu ‘ya'ya saboda an daina zuwa wurin uzan ga sunan ba su daɗe da haihuwa ba domin uz jam'i ne na a'iz al'a'iz kuma ita ce alhadisatul ahadi bil wulada kuma wannan ana ce ana faɗar ana gaya wa mace haka saboda asali sifa ce wacce take daga nassin li'annan lafza nafs kamar yadda ibn malik ya faɗa saboda lafazin ya nasanta cewa mace ce kamar hamil da murdi ba a ƙara musu ta'un sai idan ana so a nufi ma'anar aikin nan take kamar yau mata rauna ta zahalu kullu murdi'atin ai almurdi ita ce mai shayarwa amma abinda aka ce almurdi a wacce a nan take ta sa wa ɗan nono a baka shi yasa aka ce murdi'a to sai zanto fa'ala yake cewa wal'inu sakinatun ala atla'iha uzan ba su daɗe da haihuwa ba amma sai ga su ta'ajjala bihamuha bihamuha 'yan ƙananan dabbobin nasu ta'ajjala ga su nan sun yi ɗango sun yi ɗango garke-garke daga nan ka ga wa'ancan ka ga wa'ancan ta'ajjal ayyam shi na ajalan ko eh, tasiru ajalan ga su can tsibi-tsibi can ma ga su tsibi-tsibi yawwa biham kuma jam'u bahma bi fathil ba albahmatu ita ce 'yan ƙanƙanuwar akuya albahamu jam'insa wa biham shi ma jam'insa kamar yadda majnunu laila yake cewa ta'allaktu laila wa hiya ghirrun saghiratun ko wa hiya zatu dhu'abatin wa lam yabdu lil atrabi min sadiha hajmu saghirain na albahma muna yan kanana muna kiwon yan kananan dabbobi ya laita annana ila al-yawmi lam nakbar wa lam takbar al-baham والعين ساكنة على أطلائها uzan ga sunan ba su da haihuwa ba ta'ajjala bil fada'i ga gashi yan ƙananan 'ya'yan nata ta'ajjala sun yi tsibi-tsibi fil fada'i a farfajiyar inda yake sifanta inda yake cewa wurin ya dashe ba kowa a wurin sai ya ce wajala siyulu an tululi a lokacin asiyulu tunkuɗar ruwa wanda yake tahowa da yayi jala sai gashi ya bayyanar da abtululi wato alamun zaman gida alamun kufai na gida ka annaha in ka hango alamun kufai din kai ka ce zuburin kamar rubutu ne kamar littafi ne tujiddu mutunaha aqlamuha wanda alkaluman tujiddu ake take kara tisa mutunaha rubutun jiki kamar littafi ne an yi rubutu kuma aka ɗau alkalami aka sake tisawa sai ka ganshi baro-baro. to wato ruwan da yake zuwa ya taho da yayi da tunkuɗa yana zaizaye wurin har sai da ya fito da asalin kufai na wurin da aka zauna wannan baiti ya burge farajar ana zuwa wajen farajar ya faɗi ya sujada aka ce saboda mai ce wannan shine sajadatu shi'ar kenan wurin da ake wa sujada saboda hankalinsa ya tashi akan basira ta labid ibn rabi'a yace to shi matin ko kuma kai ka ce wato alama ce ta tishi maimaitawa kenan a tisa na washi mutum mace mai shaushawa wacce take yin zane a jikinta kamar abin da ake kira tatu yanzu to in ta yi shi sai kuma ta zo ta sake ɗaukar allurar ta sake caccakawa ta tisa wurin shine raj'u washimatin usiffa uruha wanda aka barbada masa kwalli na'ur da da na'ur da ismid da alkohol ko alkahal da kuma akwai wata madda da suke sa wanda shi ake barbadawa a kan tatu din an yi sai ya zama yayi baki to kai ka ce wato shaushawa ce wadda ita mai shaushawa ta zo ta sake fisa shi kuma aka zo aka barbada masa kwalli ushiffa ai zurra usiffa ai zurra kenan an barbada masa na'uruha wato kamar kwalli akai kifafan gashi nan ya yi da'ira ya yi kuri-kuri kifafan duk abin da yake an yi kuri da shi wannan ya nuna maki kenan su tsarin tatu ɗinsu shaushawarsu a wancan lokacin suna yin ta ne da shakali na da'ira ta'arrada hunna wushamuha wanda wushamuha shaushawar ta'arrada ta bayyana hunna a saman wato wannan hannun fawakaftu as'aluha to da na ga wurin sai na gane cewa lalle nan ta taba zama tun daga shi ya fito baro baro kamar yadda tatu yake fitowa sai na tsaya ina tambayar guraren tun da masu guraren sun tashi na cewa ɗan Allah bai bayan Allah ya ku wayannan gurare ina ta tafi nawa wa kaifa na su ne ce kaji mu Allah wai muke tambayar wai kuraman halittu ma ya binu kalamu wanda inda za su yi magana ma ba za a gane mai suke cewa ba tunda su ba mutane ne irin mu ba wannan mamaki yake yi sai ce to saboda haka ina ganin saboda lokaci sai mu tsaya a nan in Allah ya da sai mu tashi uriyat wa kana jahal jami'u fa abkaru minha wa gudira nu'iha wa tumamuha abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh sulama gaɓoɓi eh abin da ya sa ya zama kuskure ai ba